rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane guda hudu sakamakon tashin wasu bumabumai da ya auku a garin maiduguri kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr niyal chuku shine tabbatar da akwai lamarin ya ce an sake tashi kuma da wani abin takaicin inda aka samu tashin bom a wasu wuraren da ke garin maiduguri the first one was uh, around quarter to 12 in the night between 11.30 and 12 precisely. When the suicide bomber tried to penetrate the, the metropolis through uh, Osmanti village, as he tried to cross over, uh, the, there was a, the soldiers at the, at the, at the military location there, security checkpoint there, I uh, sighted him and they gunned him down. He died alone. Ya ce da misalin karfe 11 zuwa 12 daren jiya ne dai aka samu wani dan kunnar bakin wake na farko a wani kauye da ake cewa Usmanti da ke kokarin haurawa zuwa cikin garin Maiduguri yayin da sojojin da ke tsoro a wannan yanki suka hango shi suka kuma buɗa masa wuta inda bom ɗin ya tashi da shi kuma ya mutu shi kaɗai. Morning at about 10 uh, minutes to 5 10 minutes to 5 precisely another group of uh, uh female suicide bombers tried to penetrate the town through Kaleri uh, village. And unfortunately for them, there's another very vigilant military checkpoint who sighted one of them as he was trying to scale the parapet. Ya ce ko a yau da safe ma wasu 'yan kunya barkin waken sun yi kokarin shigowa cikin garin Maiduguri ta eriyan yankin da ake kira Kaleri da misalin karfe biyar saura minti goma kuma lokacin da ta yi kokarin tsallakawa kan iyaka da aka tsaga sai wasu daga cikin jami'an tsaron soja da ke aikin sintiri a wannan yanki suka hango ta kuma suka buɗa mata wuta amma bom ɗin da ke jikin nata bai tashi ba sai mun zabi ka aike jami'in mu sannan suka sunce bom ɗin. But one, the other one, the other female suicide bomber was able to beat that checkpoint. he died instantly and then killed one other person Uh, you know, uh, very close to her. Then uh, two others who were in the vicinity were also injured. Ya ce amma ɗaya daga cikin waɗannan 'yan kuna bakin waken ta samu ta tsallake siraɗin jami'an tsaron wadda kuma ta yi ƙoƙarin shiga cikin gari kimanin kusan mita 200 ne daga wancan wuri sannan ta haɗu da wasu mutane ta kuma da bom ɗin da ke jikin nata. Ita ta mutu nan take kuma ta kashe wani mutum guda da ke gefenta sannan kuma ta raunata wasu mutane guda biyu da ke wannan wuri kuma yanzu hakan an kai su asibiti ana musu magani. Kwamishinan ya dai kira ga jama'a da su dinga sa hankali sosai akan abubuwan da ke kewaye da su kuma su kai rahoton duk wanda ba su yarda da shi ba wajen jami'an tsaron mafi kusa da su don tabbatar da cewa an ci gaba da kare lafiya da kuma dukiyar jama'a kwamishinan ya kuma sake tabbatar da sace wasu mutane da aka yi a karamar hukumar askira ba a kwanaki biyu da suka gabata because not actually from my intelligence uh, uh, operative. The Boko Haram went in there and uh, ravaged the whole village, killed, uh, I think, about three people, injured uh, two, then burnt some vehicles, and then razed down the entire village by fire. With that incident, the military are carrying out some operations. when they came in, lots of people ran away. They abducted uh, seven women. From the report we have, ya ce eh duk da cewa ban je wancan wuri ba, amma na samu bayani daga wajen jami'ai na cewa 'yan kungiyar Boko Haram din sun je wani a wannan yanki na karamar hukumar Askira Uban sun kashe mutane uku sannan suka ta wasu guda biyu suka banka wuta a ƙauyen baki ɗaya suka kona dukkanin motocin da ke wannan ƙauye ya ce jin haka ne dai takwarorin mu wato jami'an soja suka shiga aiki tukuru a wannan yanki nan ganin cewa an gano makoyan waɗannan ɗaiɗaikun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin kuma yanzu daga bayanai da nake samu yanzu hakan an ce mini sun tafi da wasu mata guda bakwai amma wannan shine dai bayanan da na samu a halin yanzu a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr nemiel chuku haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.